أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ko kana neman wani lada ne a wurinsu ya kai wannan manzo game da saƙon Ubangijinka da kake isar musu, saboda haka sai aka ɗora musu nauyin da ba za su iya ɗauka ba.